Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya alheri Grace Abdu ke farin ciki gabatar da shirin a yau Alhamis ta biyun karshe a shekara ta 2022. Idan kuna biyar da mu shirin domin iyali yana bibiyar wasu daga cikin batutuwa da muka haska fitila a kai a wannan shekara mai karewa. Kai mata su ne duniya. Bayan kammala zaɓukan fidda gwani a shirin babban zaben ƙasa na shekara ta 2023 a Najeriya. Za a iya cewa duk da yake mata kalilan sun yi tarihi a bana da suka hada da Husaina Hakila Banshika, macen farko da aka ƙara wa girma a aikin jarida da ta kai matsayin daraktan labarai a rediyo Najeriya cikin sama da shekaru 35 da kafa tashar. da sanata aisha binani da ta zama mace ta farko da aka zaba a matsayin 'yar takarar gwamna a jihar adamawa sai matashiyar nan 'yar shekaru 28 jennifer ndubisi da ta kada ene jen chinwendu mace 'yar uwarta a zaben fidda gwani zuwa majalisar dokokin jiha mazaɓar agu ta arewa a jihar enugu da kuma mata hudu da suka lashe zaben fidda gwani zuwa majalisar wakilai da kuma na jiha a bayelsa karkashin tutar jam'iyyar pdp za a iya cewa har yanzu burin mata na samun kaso talatin da biyar cikin ɗari na guraben siyasa a ƙasar bai cika ba Bakin da muka gayyata domin nazarin lamarin da neman mafita sun hada da Madam Ene Ede, 'yar fafatukar kare hakokin mata kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue a zaben da jam'iyyarta ta sha kaye, da ya gwagwarmaya barista Hassana Ayuba mai riga. sai kuma ɗan siyasa a jihar Kano Nasir Shu'aibu Marmara. Madam Ene ta fara da bayyana dalilanta na shiga siyasa bayan shafe shekaru tana mai kare hakkokin mata a tattaunawar da wakiliyanmu Madina Dauda ta jagoranta. Muna ta buga aiki, muna ta buga aiki, muna ta aiki hanci mata. Na zo na yi tunani na ce wannan abu da muke yi yanzu ba za mu je mu gwada da kai mu ma. Shine kawai ina ce ko siyasa abun wasa ne. ashe yadda masu sun doka siyasan nan kamar yaki ne sai da na shiga to har da nake magana da muka saya da shi ban tun aka tashi aka ce ta bari a je a yi lunch na campaign bin ka ganin shi kuma ba na dai akwai abin da ya zo faru da wata malama ibare fendo barista ce ta tambayi ta ce ne kin je kin duba INEC sunan ki ya fita na ce sosai ma wato kin yadda kawai cewa sunan ki zai fita eh ta ce eh duk da haka ki je ki duba na ce to a rana na karshen da za a rufe komi da komi da an fito da sunayen gan sunana ba wai irin ciwon kan da ya kama ni kawai haka buge buge buge na zo na yi ta na zo na yi petition daga ba kana wadansu wato ke rubuta takardan korafi eh da na rubuta shi ne muka fara da kyar aka zo aka sa sunana kun gani tun da ina aikin hakin mata mm. mata sun taimake ni sosai sun tara kudi sun tara kayan aiki suna ce wayo Allah ya ji addu'ansu amma na ce wai mun riga mun kashe kudin nan waɗansu kila za su su ce an yi musu walawala kenan daga baya da aka sa suna na aka ce wai su bane bai yi shirin da za a yada da mace ba don dama daga fari ma aka zo aka ce wai to ni ne zan saya zaman gwamnan amma daga sam ba za su yada ba an zan koma da ni baya wannan ma ya ban mamaki daga wuri ne kaddan kaddan na fara gan cewa wannan siyasa da muna matan da suke siyasa sai mu je mu ku yi kaza ku yi kaza sai su cewa maganan hakkin mata ba za hada shi da aikin siyasa na Najeriya sai daga wuri na zo na gane cewa Wani abun yana da wuya har yau tsoron da na ji ban koma kuma ba kina ganin maza ne suka kawo miki wannan cikas din so ne mana su ne don kin gani ko nan da ake aikin siyasa nan ko daga inec ne ko wanda suna political party ne ko wanda suna eh, agent ne ko wanda suna jara duka duka gaba daya daga fari zuwa karshe dukkan su ne maza ba su a so mata su yi saya ba. Banda batun harkokin tsaro a Najeriya, ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗauka hankali a ƙasar shine batun zaben shekara ta 2023. Duk da yake haƙƙan mata da dama da suka nemi jam'iyyinsu su tsaye da su takara bata cimma ruwa ba. matan na ƙoƙarin fargar da 'yan uwansu domin ganin ƙalilan da suka sami nasara a zaben fidda gwani sun kai labari. Shirin domin iyali ya karbi bakuncin Hajiya Khadija Abdullahi Iya yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga da Mrs. Dorothy Nuhu Aken Oba wadda ta nemi tsatsai da ita takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar SDP sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmaya da ɗan siyasa Sa'idu Gombe domin nazarin wannan batu. Jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim ta fara da tambayar hajiya mariya sanadin kalubalen da mata ke fuskanta a ganin an dama da su musamman idan aka yi la'akari da rahoton da tsarin ci gaban jinsi na ƙasa da ƙasa ya fitar da ke nuni da cewa damawa da mata har fagen siyasa ya yi ƙasa sosai a najeriya sai ta bayyana cewa dalilan suna da yawa in kin duba su mata tun da aka haiho su a gidajensu na iyayensu tun daga na ake nuna bambanci a assasa namiji ita mace kuma a nuna ta a dan kwafar da ita tun daga na aka samu wannan mishkila tun mun mu gyara ba haka zai ci gaba mm. to kin ga ya kamata a duba wannan bangaren a san hanyar da za a gyara shi daya kenan na biyun su mata in kin kula addini yana mana jagora a fannin rayuwar mu. ya kamata malaman mu su rika fitowa suna ba da wa'azi kan matsayin mace na wajen shugabanci ya kamata a fito da wannan kuruku a sashi don ba yi wannan an yi wannan gyaran ba haka za mu ci gaba na zuba ruwa a rariya tun da dai kowace mace tana karkashin wani ko karkashin mahaifinta ko karkashin miji a rayuwanta gaba daya a karkashin wani take to in ba a kawo wannan gyaran ba to wannan yana tauraye mana eh, samun ci gaba mm. sannan kuma na ukun ukunsu shine mata ya kamata mu gaya kanmu gaskiya mu yi karatun ta nutsu ita mace mai karancin shekaru tana aure gidan miji tana da 'ya'yan ƙanana to ta zama sanata ta tafi Abuja ta bar 'ya'yanta da mijinta a gida ai wanda ma ba a dauko hanya mai bullewa ba kamata yayi mu mata mu zauna mu tsara yanda za mu rinka fahimtar da mata yan uwanmu daga ƙasa kin ga dai muna da local government guda 774 ko a Najeriya to mata a waɗannan wurare ya kamata mu fara hawa councilors da suke harka a cikin al'umma sai mu kokari mu shigo da matasan matan mu. wanda suke da yan ƙananan 'ya'ya mu sa su su dinka shiga suna suna rike irin waɗannan madafun iko mm. sai kuma su samu gogewa sannan daga nan sai kuma a tafi gaba a nemi local government chairman daga nan kin ka ce mutum na samun experience mm-hmm. amma kawai kina zaune kin yi tunanin kina so ki zama yar siyasa kawai sai ki tashi ki ce kina neman sanata saboda haka dole mu fara daga ƙasa mu taho sama to in muka haka sai mu tasiri ni shawara ta kenan to bari mu dawo gare ki mm. a Mrs. Thurton a kasancewar kin wato bayyana aniyar ki ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya to kuma kwatsam sai muka ji baki kai ga labari ba dan muna ganin mata wasu lokacin ana kashe musu karfin gwiwa ko kuma su da kansu ma wani lokaci suke fita ma daga su rasa karfin gwiwan cewa ba za su iya gogayya da maza ba menene ya faru ah, abubuwa daban-daban na fari shine kulle-kullen da maza ke yi a fati kina juya baya sai su yi gefe kina dawowa sai su ta dariya da ke ashe suna nan suna wani kulle-kullen su da ba na gari ba ne za su shirya yadda za su yi su yi frustrating mata don ka samu ci gaba to a wajen takara na naga wannan na biyu shine kuma rashin kuɗi da ana bukatan kuɗi sosai ni na shiga takarar don na san ina da qualification da ya kamata ina da experience da ya kamata gogayya wala ina kuma tare da matasa daban-daban da nake koyar da su yadda za su iya su bi su yi nasara cikin wannan fannin siyasa shiga na neman ilimi ne kuma a ta wannan hanyar to yanzu ma na gane ko kudaden nawa ne ake bukata ai wannan takarar har a iya a ɗauki candidacy na party kuɗi ne masu yawa yawancin mata kuma ba mu da shi in mun ba dama hagu ba godfather ba wayanda za su kawo jakkan kuɗi su ajiye mana don mu wannan takarar masu saurare ba za su kasa sanin kai komo da aka yi ta yi dangane da tsaye da ne takara a jihar Adamawa ba. inda wata kotu ta soke zabenta daga baya kuma kotun ɗaukaka ƙara ta sake tabbatar da takararta. Sai ku biyo mu shekara mai zuwa domin jin matan da suka kai labari a babban zaben Najeriya idan Allah ya nuna mana. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda da Shamsiya Hamza Ibrahim da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bibiyar shirin. Kada ku manta. za ku iya samun dukkan batutuwa da muka taɓo a shirin domin iyali a wannan shekara ta 2022 da ke karewa a shafinmu na intanet ya hausa kam idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. in yi shuru ko in yi magana. Mata su baka